Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo ga labaran duniya a takaice. Datsa muhimmiyar hanya ta Castillo da dakarun Siriya suka yi ya haifar da karancin abinci da man fetur a yankin Aleppo da ke hannun mayakan IS wanda kuma kusan mutane 600 ke cikin kawayar da aka wa garin. Tsohon mai garin Birmingham Kasim Young ya sha kayi a kotun koli a hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru shida da aka yanke mai a baya wanda ya ɗaukaka ƙara. Layar Burtaniya Angela Eagle ta kaddamar da shirin jagorantar jam'iyyar adawa ta Labour Party a yau Litinin yayin da kura kucewar Burtaniya daga tarayyar Turai ke ci gaba da kara ɗaya fagen siyasar ƙasar. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya yaba da nasarar da gamayyar jam'iyyun ƙasar ta samu a zaben ƙarshen makon da aka yi. Prime Minister India Narendra Modi ya kai ziyara Tanzania a zango na uku na rangadin kwanaki biyar da yake yi a kasashen Afirka wanda ke kara nuna zawarcin da ƙasar ke yi da nahiyar. karshen labaran duniya kenan. Assalamu alaikum.